ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم saboda Allah ya rufe zukatansu ya kulle ta da abin da yake cikinta na barna ya rufe jinsu ba sa jin gaskiya ji na karɓa da miƙa ya sanya murfi akan idanuwansu ba sa ganin gaskiya duk da bayyanarta suna da azaba mai girma a lahira bayan Allah ya bayyana siffofin kafirai waɗanda zahirinsu da baɗininsu duk ya lalace sai ya bayyana siffofin munafukai waɗanda baɗininsu a ɓace yake amma zahirinsu a gyare yake kamar yadda suke nuna wa mutane ya ce